Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 14 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. Iran ta ce a shirye take ta inganta ma'adanan uranium. Ita kuwa Afirka ta kudu ta bi sahun Amurka a kan rigakafin COVID-19. Kana Amurka za ta janye dakarunta daga Afghanistan. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da jimaman rasu dalibai ashirin da suka kone kurmar sanadiyar wata gobara da ta auku a wata makarantar firamare da ke birnin yamai na Nijar a jiya talata. Bayan haka za ku ji cewa a wani yunkuri na baya-bayan nan kungiyar matasan karamar hukumar ta fawa balewa ta gudanar da taron addu'o'i a garin Zuwal domin ganin ƙabilun yankin sun dawo don ci gaba da zama kamar da. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa a yau Laraba cewar matakin da ƙasar ta ɗauka na inganta ma'adanin uranium zuwa kashi sittin. mai da martani ne akan harin zagon ƙasa da aka kai wanda ya lalata tashar nukiliyar ƙasar ta Natanz. A lokacin da yake jawabi ga taron majalisar zartarwa Rouhani ya bayyana matakin a matsayin mai da martani ga keta. A baya dai, Iran ta inganta sinadarin uranium har zuwa kashi ashirin. Baya ga ƙarin matakan haɓakawa, Rouhani ya kuma ce za a maye tsohon gurbin da aka lalata na IR-1 da sabon shiri na IR-6 wanda ke kunshe da sabuwar fasahar zamani. A ƙarƙashin yarjejeniyar 2015 tsakanin Iran da gungun manyan ƙasashen duniya shida, an takaitawa Iran faɗaɗa ma'adanan uranium har zuwa kashi 3.67 don kawar da damuwar da ake da ita game da ƙera makaman nukiliya. Makamin uranium da ake iya ƙera makamai shine kusan kashi 90. Iran dai ta ce shirinta na nukiliya na inganta rayuwar fararen hula ne kawai kamar samar da wutar lantarki da magunguna. Kasar Afirka ta kudu ta bi sahon Amurka jiya talata wajen dakatar da amfani da allurar rigakafin kamfanin Johnson Johnson ta COVID-19. Biyo bayan shawarar hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta yanke na ƙara nazarin matsalar daskarewar jini da aka samu ga mutane da dama da aka yi wa allurar rigakafin. Ministan Lafiya Zuwil Magzi ya ce duk da cewar har ya zuwa yanzu Afirka ta kudu bata sami wata matsala ko ɗaya ta daskarewar jini a tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya 289 da suka karbi allurar ta Johnson and Johnson. amma ba za su ɗauki shawarar da wasa ba. ya ce hukumar kula da kayayyakin kiwon lafiya ta afirka ta kudu za ta tattara bayanai daga johnson johnson da hukumar fda da sauran hukumomi don zurfafa bincike da kimanta yanayin da ake ciki mazin ya ce masana kimiyya na afirka ta kudu suna da yakini matakin da fda ta ɗauka an yi shi ne don taka tsantsan kuma suna sa ran wannan ba zai haifar da janyewar rigakafin kamfanin Johnson Johnson ɗin baki ɗaya ba daga tsarin gyara ga rigakafin. madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da jimaman rasuwar ɗaliban na ashirin waɗanda suka kone ƙurmus sanadiyar gobarar da ta laƙuma ɗakunan karatu ashirin da takwas. a wata makarantar firamare da ke birnin Yamai a yammacin jiya talata. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. to nan ina tsakiyar makarantar firamare ta unguwar feiba inda a yammacin jiya talata gobara ta tashi ta kuma lakume dakunan karatu sama da 20 abinda ya yi sanadiyar mutuwar yara kimanin 20 yanzu haka dai jama'a na ci gaba da kwararrawa farfajiyar makarantar yayin da 'yan sanda ke ci gaba da tattara bayanai wato a ci gaba da binciken da aka kaddamar don gano ainihin mafarin wannan gobara malama hadiza abdu da ke ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa a wannan makaranta ta yi mana ƙarin bayani a game da yadda abin ya faru to lokacin da abin ga ya fukana ina cikin aji da abin ya fara wuta ce ta zo daga sama sai muna zama da yara yara suka ce madan huta huta akwai wata da muna nan zamna ma tare da ta zo guri na sai ce madan baki nan ganin huta hali muke zo wa mu agaza da ya huta duk ta cinye cikin klasi mu muna hiddo yara muna hiddo yara muna gudu huta na bin mu yayin ɗaliban da wannan bala'i ya ritsa da su sun tare a farfajiyar makarantar domin jin makomar gawawakin waɗannan yara abbas sule goni ya yi rashin 'ya'yansa biyu lokacin su ne kuma muna wata allah jikansu allah sa kuma kwanciya huta lamari ne na ubangiji mun gode ma Allah za a ce kawai shi kadai ne fatan ma Allah shi gansu yanzu muna jiran da ya ni abin da za su ce mu Abdullahi wanda ɗansa Umaru ke daga cikin waɗanda suka haɗu da ajalinsu na tunawa da lokacin da wannan yaro ya shirya zai tafi makaranta a jiya da rana. Magana ta ƙarshe da gamun matai ya ce mun ma babu lakwal ta ce mishi ba ce ma babu lakwal ya ce wa ne cewa da muktar shi kuma muktar sai shi tare zaki sai ta ce umar tsakaninka da allah babu lakwal sai ce ke mamma akwai lakwal ta ce to umar tun da akwai lakwal ka tai zuwa lakwal magana karshe da ta yi da shi ce mata to ni ina kwance ina jin lokacin ta kai haka na tsakanin tashin wuta da gobara duk a wuce minti talatin ba sai ni ta ce gobara tsakanin gida na da lakwal banci minti bet amma ko da nuzu sai dai kallo kuma yadda wuta ta tashi ga wannan lokaci ba a isa da yara wani lokaci ba. Dakunan karatu kimanin 28 ne gobara ta lakume su waɗanda aka yi da zana abinda sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinin Isu Arzika ke ganin sa a matsayin wata alama ta rikon sakainar kashin da ake yi wa sha'anin ilimi a wannan ƙasa. Ku diba ku ga bisa hanya na wurin mu bisa hanya ne moto na wuce suka hama na wuce manyan motoci ga can baya gare mu kuna gani suna wuce mota na iya wuce ta iske yaran nan ta taushe su kaga an yi ɓanna kenan in ma ba gobara ba iska yana iya ɗaukar wake a zabi sauta. Mataimakin shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta Wisiliman Rasaratan ya bayyana cewa za su yi gwagwarmaya don ganin an dakatar da jefa yara ɗalibai cikin haɗari. Daga yau daga wagar tahiya ya kamata a ce cikin yami kai da cikin kasan Nijar gaba daya baki daya babu kilas na zana bai kamata ba a yami a ce akwai kilas zana inda ko ina ana hana ma mutane su yi shaguna. Firaminista Umudu Muhammadu wanne tun ajiya ya ziyarci makarantar da wannan masifa ta sabka ya jajanta wa iyayen yaran da abin ya ritsa da su tare da shan alwashin gudanar da bincike domin gano ainihin tushen wannan gobara wato a tantance ko watakila da gangan aka kunna ta ko aka san haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Sa'o'i bayan da jami'an kiwon lafiya gwamnatin Amurka suka buƙaci a dakatar da amfani da allurar rigakafi ta COVID-19 na kamfanin Johnson Johnson bayan an alakanta ta da mummunar matsalar daskarewar jini Katafaren kamfanin haɗa magunguna na Amurka ya sanar a yau talata cewar yana jinkirta sake fito da allurar rigakafi ɗaya a ƙasashen turai. Muna aiki kafaɗa da kafaɗa da masana da hukumomin kiwon lafiya kuma muna matukar goyon bayan buɗe hanyar sadarwa da wannan bayanan ga ƙwararrun likitoci da kuma jama'a. In ji kamfanin a wata rubutacciyar sanarwa. jinkirin ya zama babbar illa ga ƙoƙarin na rigakafi da turai ke yi wanda ke fama da matsalolin kayan aiki da ƙarancin allurar shirin bayar da allurar rigakafin a nahiyar shi ma ya samu cikas sakamakon fitowa tare da matsaloli da rigakafin wanda kamfanin astrazeneca da jami'ar oxford suka yi wanda kuma aka alakanta shi da matsalolin daskarewar jini a wasu wurare da ba a rasa ba hukumar kula da cututtuka ta cdc da kuma hukumar abinci da magunguna ta fda na amurka sun ce wasu mata shida tsakanin shekaru goma sha takwas zuwa arba'in da takwas da suka karbi rigakafin kamfanin johnson and johnson sun samu daskarewar jini da aka fi sani da cutar sankara da sanyin jini a cikin kwanaki shida zuwa goma sha uku bayan an yi musu allurar rigakafin ɗaya daga cikin matan ta mutu ɗaya kuwa an kwantar da ita asibiti cikin mawuyacin hali. manyan tsoffin masana tsaron manufofin amurka guda uku za su isa taiwan a yau laraba yayin da wutar rikici ke ci gaba da ruruwa tsakanin tsibirin mai mulkin kansa da china tsohon ɗan majalisar dattawan amurka christopher Dodd da tsoffin ma'aikatan tsaron jiha james sternberg da richard antig. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shekaru talatin kenan da faruwar rikicin kabilanci da na addini a ƙaramar hukumar ta fawa balewa da ke jihar Bauchi. Wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da yawa sannan ya tilasta dubban mutane yin gudun hijira. Gwamnatocin da suka shuɗe sun yi ƙoƙarin samar da dawwamamman zaman lafiya tsakanin al'ummar yankin ta hanyar kafa kwamitoci da kuma jin shawarwari daga masu ruwa da tsaki da kuma ƙwararru a fannin tsaro. Ƙungiyar matasa ma ba a barta a baya ba a wannan ƙoƙarin. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. a wani yunkuri na baya-bayan nan kungiyar matasan ta ba balewa ta gudanar da taron addu'o'i a garin zuwal domin ganin kabilun yankin sun dawo domin ci gaba da zama kamar da can baya malam sani musa sani shine shugaban kungiyar matasan ta ba balewa ya yi karin haske wa manema labarai kan batun tunana musa sani musa ta ba balewa ni ne ciyaman na kungiyar ta ba balewa youth initiative for progress wanda take gabatar da wannan taro na ta yau a garin zuwal mun imani komai na duniya a zai an zauna ake sasanta wannan abu shekara talatin kenan da wuta yana kawo karshen shi da yau babu wannan matsala lalalalai haƙƙi na farko dai gwamnati kamar yadda masu kasidodi suka faɗe shi gwamnati ta sa ido a doka in gwamnati za ta yi za ta yi na biyu kuma lallai wannan ka sani cewa akwai dangantaka mai karfi inda duk wani garin matsala ana masa bibiya kuma lalle lalle ko da gwamnati ba ta yi ba babban burin mu shine mu koma mahallin mu inda kakanan mu suke mu koma mu shugabannin matasa daga kungiyoyin fulani mai Allah da kuma al'ummar sayawa su ya yi jawabi game da batun zaman lafiya da kuma zaman tare sunana adamu abdullahi yuti ne yuti allah ta taro ya yi kyau sosai ƙungiyoyi ne na matasa da muka haɗu kabilu daban-daban a karbar hukumar ta fabalewa wadda muke zama muke tattaunawa matsalolin da yake shafan mu a karbar hukumar ta fabalewa eh, insha allahu muna fata kamar yadda muka sha zama da su muna tattaunawa muna fata an allah ya yadda da irin manufofi da muke tattare da su muna ganin allah yadda da iya zawa a zauna lafiya insha allahu sunana comrade ga allah daniel national youth leader na zar youth development association national body ni dan tafawa walewa ne karmar hukumar tafawa balewa kuma to wannan taro dai alhamdulillah taro ya yi kyau mu a matsayin mu na shugabane dama kullum muna son irin taruwannin nan da zai kirkiro hanyoyi na wayar da kan jama'ar mu game da muhimmancin zaman lafiya na zamantakewa da Allah ya hallace mu a matsayin mu na biladama wannan abubuwa da duk wanda ya ji shi a nan abu ne da ka sani cewa ana neman mafita akan abubuwa da suka faru kwanakin baya mun sha yin kira wa gwamnati kuma su waɗannan rigingimu da suka sha faruwa a kwanakin baya ita gwamnatin karan kanta in abu ya faru za ta yi wabba sa kamar za a yi da gaske bayan an zo an yi abubuwa duka sai ka tarar cewa an ba da recommendations akan abin da idan aka yi a wannan yankin namu zai kawo zaman lafiya mai ɗorewa sai ka gani daga nan gwamnati ya je ya sa shi kamar wani dosbin har ba za ka sake jin labarinsa ba. To ganin cewar akwai hukumar da ke da haƙƙin sake tsugunar da mutane wato North East Development Commission NEDC wani shugaban al'umma Malam Ibrahim Zuwal ya buƙaci hukumar da ta taimaka don sake tsogon da mutanen da suka tagayyara a garin da na taba balewa kamar an yi north east development commission wanda yake da ya kamata a ce mu ma integral part ne na wannan commission ne wanda za a tausaya wa mutanen mu wallahi akwai gidajen da har yanzu ba su dawo hayyacin su ba shekara talatin da ya shige abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoton To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo. a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin nan na Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba ko me yasa har yanzu ba a cimma nasarar murkushe ta'addanci a yankin Arewa ba, musamman ma dai Boko Haram da fitinarsa ta kai shekaru goma sha biyu bana. Mai sharhi daga gamayyar kungiyar matasan Arewa na Sura Ashir Sharif ya bayyana nazarin da yake ya yi kan kalubalen. Duk mutumin da za ka tambaya ina zan baka shawara don Allah ka nemi duk mutanen da suke harkar sai da gidaje da fulotai da estate a nan Abuja kaji. Duk rabin estate da kake kallo yanzu na sojoji ne da yare yara ƙanana na soja. Duk wanda ka tura aka yi masa tiyata commandant a wannan harkar rigimar ta Boko Haram ko na abu zaka gan shi yana ta siyan gidaje da fulotai da sauransu in dai ka tambaya zaka ji wannan ɗaya kenan na biyun su idan ka je ka ga makarantu da ake gigginawa a abuja yawanci da kaduna da wasu gurare irin makarantu na na kuɗi firamare da secondary school na kuɗaɗe duk zaka ji na matan sojoji ne yawancin su saboda haka shugabanci ne ya lalace idan da da shugabanci da tun an maganin abin nan tun da na farko abin da na sha faɗi in ka dubi yawan jami'an tsaron ƙasar nan kama daga kan soja da ɗan sanda da soja da 'yan sandan farin kaya da su civil defense ne gaba su kaɗa har da kwastan da immigration har yanzu wasu kai miliyan ɗaya ba gwamnatin nan ta zo tana cewa ta kashe tiriliyan uku da ɗigo biyar ko shida wai akan wai inganta harkar tattalin arzikin al'umma to yanzu kasuwancin ne mafi mahimmancin ko tsaro kaga kamata a fara samar da tsaron idan tsaro ya samu to shine sai ka zo ka yi dillago abubuwan hankalin ka kwance to da an ɗauki wa'annan abin an zauna an ce an ɗauki ƙarin ma'aikatan nan a ce daga kowace lokal gamman a je a yi rikrutin mutum ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su an gama a maida su ƙarƙashin jihohinsu su je da ƙarƙashin kanan kuma su yi aiki da ya rage wannan harkar ta rashin tsaro sosai sannan bindigogin nan na gwamnatin najeriya daga shekara ɗaya zuwa shida nan da buhari ya zo yake shugabanci idan kera bindigogin nan za mu yi za mu iya kera bindigogin da za su ishe mu mai aiki da su in ma su yi za mu yadda gwamnatin ta zo da farko kasashen duniya suka mutunta ta suke kallon ta zo da manufa ga tuni an siyo makaman nan an zo an fara yakin nan amma saboda rashin shugabancin nagari har sai da ya zama to kasashen duniya sun gano cewar gwamnatin huhun ma a huce duk abin da take faɗe ba haka shine na gaske ba kuma tana kallon irin kuɗaɗen da ake suke zurarewa suke barin aljihun gwamnatin ƙasa suna faɗa aljihun wasu mutane sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi bashin da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa Najeriya sannan aka waka dinga ɗora wa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan wanda ba taɓa wancan ta ɗora wa mutanen ƙasar nan haraji ba ji ba gani ba irin wannan gwamnatin amma duk kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace kace ce ga sunan ga aikin da aka yi da su kuma ka kalle su ka gani duk ayyukan da ake faɗi ana yi din za ka ba magana a hankali yanzu misali ko wannan kuɗin da ake cewa ana neman wai naira biliyan dubu bakwai wai na corona din nan ina corona take kashe mutanen da wannan ta'addancin yake kashewa amma a ce kuɗi irin wannan kankace ne kuma duk bashi fa za a karɓi wannan kuɗaɗen rashin shugabanci ne kurin shi ne janyo wannan al'amari kaga an kasa ya kasa ci ya kasa cinyewa kuma da wasu shafaffu da mai da suke kyau da gwamnati wanda duk abin da suka yi ba za a bincike su ba kuma ba ruwan kowa da su sai dai a kalle su a kyale su shine janyo kaga aikin yaƙi wa yaƙi tafiya. mun gode nastura kafin ka yi nisa a saurari abin da shugaban kwamitin riko na apc mai malabu ni ya faɗa kan matakan da gwamnatin buhari ta ɗauka na inganta tsaron rayuka da dukiyar al'ummar yankin na arewa arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari abin da ya wajaba a kanmu ba wai kanmu kaɗai za mu duba mu dubi baya yaran nan da ake su da wanda yanzu suke makarantu tasowa suke yi kuma su ma suna so su zo su zama shugabanni wata rana to saboda haka ya kamata a gadar musu arewa dunkulalliya arewa da ta ci gaba arewa da take da haɗin kai to saboda haka wannan haɗin kai shine abin da ya kamata mu zo dukan mu dunkulu a cire dukan wani bambance-bambance a haɗa kai domin a ciyar da arewan gaba domin duk abin da zaka zauna ka zana shi a tagadda domin yake da abin da yake a sarari duk wannan zane-zane da ake a tagadda a dawo a bi sawun yadda wannan arewan ta samu tukun a mai da hankali akan yadda arewan nan ta samu a dawo a ga menene silan haɗin kan a dawo kanta wannan kuma gaban akwai iyayen sarakuna akwai malamai akwai akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai makiyaya kamar yadda na faɗa wannan ya zama wajibi domin duk wani wanda yake wane a ƙasar nan ko dan kasuwa ne shi ko manomi ne shi ko makiyayi ne shi ko malami ne ko sarake ne ya zama masa wajibi ya tabbatar cewar ya ba da gudunmawa saboda a samu zaman lafiya a samu haɗin kai na arewa ba mu da wata abu da muke tunkaho da ita a matsayin mu na 'yan arewa fiye da haɗin kanta to wannan haɗin kai ita ce ya kamata ya zama babban abin dogaro gare mu wanda ita ce ta sa muke rinjaye a dukkan lokacin da wani abu ya taso ko ma wane ne yake mulkin ƙasar nan arewa ce take kawo shi a dukkan zaɓuɓɓuka da aka yi din nan ba guda wanda ba arewa ba ce ta yi sanadi ko lokacin da aka fito da shugaba obasanjo a kurkuku aka tsayi da shi yan arewa ne suka zaɓe shi kowa ya sani to ita ce musomin demokradiyyar wannan da muke kai 1999 to saboda haka sauran ma duka daga dubi sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi da menene yan arewa suka yi da yadda to saboda haka haɗin kan namu ita ce da abin da ya kamata dukkanmu mu duba mu ga cewa mun inganta shi kada wani abu na hasada ko bakin ciki ya samu mu dinga ganin abin da mu jujjuya gaskiya wanda kuma duniya ta san ba haka ba ne wasu sun san ma yanzu ko in ka ɗauki maganan rashin tsaro ga misali sun san yaushe rashin tsaro na misali ya taso sun san kuma wani lokaci shugaban kasan muhammadu buhari ya zo ya tarar da kasan sun san akan fannin tattalin arziki sun san lokacin da ake sai da man fetur a dala dala ganga daya dala dari da arba'in dari talatin shugaban kasa muhammadu buhari yana hawa ya rushe ya zama dala ashirin da takwas yanzu ne ma take dan tasowa kaɗan kaɗan to saboda haka in ka hada da abu jinyan da ya yi in ka hada da su korona nan da sauransu abubuwa da dama to duk da haka kasan tana ci gaba ta fannonin aikace-aikace tituna da sauransu wannan tituna da ake yanzu tun dubu biyu da uku aka cinye kudinsu don biliyan uku da wani abu suka salwanta na gyaran titin najeriya ba mai tambaya a wancan lokacin kuma naira tana dala tana naira nawa so wannan abubuwa duka sun riga sun shige cikin kundin tarihi so amma babban abin da ya kamata mu mai da hankalinmu dubi gaban gaban nan ya arewa take so najeriya ta zama menene najeriya take so arewa ta zama to wannan shine abin da ya kamata kowa mai da hankalinsa a kai kada a ruguza haɗin kan da aka gadar mana yaya da kakan wanda muke kai muna zumunci muna wasanningi a tsakaninmu muna ayyuka na alheri juna ya zo ya zama saboda bukatun wasu wanda za su juya gaskiya su mai da shi wani abu daban a kan mutumin da ya daya so daya so biyu baka iya hana shi ba ya riga ya abin saboda haka ni fata da nake a nan kada a kabilantar da ta'addanci ba wani kabila guda da za ka ware ka kabilantar da ta'addanci da ake yi su saboda haka matsalan mu ce dukan mu ta arewa ya kamata mu magance shi sarakuna su shiga malamai su shiga 'yan kasuwa su shiga manoma su shiga makiyaya su shiga Masu sauraro mu dasa aya a nan, ku biyo ni makon gobe don sauraron sabon shirin. A madadin waɗanda suka yi sharhi, Nastura Ashir Yarib da Mai Malabu ni, ni sura da Mai Hikaya da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne bai cika. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Aishatu matar Baffa Haruna Bajoga inda ta ce ya kamata mahukunta su yi binciken kwakwaf akan dalilin da suka sa sojoji a yankin arewa maso gabas suke kashe kansu saboda damuwa domin kuwa ruwa baya tsami banza. sai sako na gaba kuma daga na maryam aminu kano maida ya ce assalamu alaikum voa hausa kamar yadda muka ji a cikin labaran duniya akwai lemuka masu cutarwa da ake saidawa ba tare da ka'ida ba da fatar za mu kiyaye shan su a lokacin buɗe baki sai wasiƙa daga alhaji umar foreba gashuwa ya ce salam voa hausa ina muku barka da shigowa watan azumin ramadana allah ya sa dawo da yarjejeniyar makamashin nukiliya tsakanin iran da amurka kwalliya ta biya kudin sabulu rufe wasu gidajen sayar da man fetur a jihar kano da wasu 'yan kasuwar hada-hadan man fetur suka yi akwai lauje a cikin naɗi kuma wannan zalunci ne kawai da jefa talakawa cikin matsanancin yanayi a don haka ya kamata waɗannan 'yan kasuwar man fetur na jihar kano ku ji tsoron allah sako daga usman shitu mahuta Sakonmu na ƙarshe kuma na Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga muna kira ga kamfanonin wutar lantarki na Najeriya cewa su dinga wadata al'umma da wutar albarkacin wannan lokaci na ibadan azumi. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba albarkacin watan azumin Ramadan. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara tilbidiya wa kamata sunna al'ummar musulmi a zamanin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi suna allah allah ramadan ya zo shi yasa sabbin manzon allah sukan yi wata shida addu'o'insu guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karɓa mana ibadan da muka yi a watan Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina amma ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umma kan annabi muhammad sallama manzon allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul qadri ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to ya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'ummar musulmi na najeriya da na duniya baki ɗaya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da ba shi tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi yake raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba kuma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kai rahama ne To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.